Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da hantsin wannan rana, kuma barka da kasancewa tare da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da ya shirin ciwon ya mace da ya gabata inda shirin ya mai da hankali kan abubuwan da suka kamata a kiyaye domin tabbatar da cewa mata suna samun nakashewa ba tare da an tauye haƙƙin zamantakewa ba ko kuma zubar da darajar ya mace wacce a kullum take fuskantar ƙalubaloli a duk sa'ilin da aka ce wani lamari ya faru mara daɗi ko da ma daga cikin gidajensu. A makon da ya gabata. zauren ya karbi bakoncin hajiya fatima muhammad watara wacce aka fi sani da malama dangana malamar addini 'yar kasuwa kuma shugabar makarantar malama dangana international school a ghana da kuma hajiya sa'adatu ala kurawa ma'aikaciyar jiya mai ritaya mai aiki da al'umma sannan kuma mai aikin sasanta tsakanin al'umma a makon da ya gabata lokaci ya ci mana a daidai sa'ilin da hajiya sa'a take cewa ko kin sai kika gode na ban jami su gode kin da kuma na jin suka auren ba sai an karya ki kuma da gangan ake so amma idan aka samu wani ka zo ka zauna to amma ba da shi na kaya mhm. amma ba da Allah ku ta ba ba shi wanda yake so ki kika zuciya ke kaya ki kudi ya baki wanda baya so ya hakura hmm. To a yau za mu ɗora da ci gaban bayanan hajiya sa'adatu sai a biyo mu a cikin shirin ciwon ya mace. To hajiya sa'a kina cikin bayani kafin lokaci ya cin mana. Sai a ce a ci bashi a ki sai a fito da kuɗi shi. Kin ga raina hankali da bakin ciki. So ya kamata mu gyara zuciyar mu mu cire tsatsar zuciyar mu. In mutum yana da zaka ka taimaka masa ka dinga siye a gurin shi. Saboda me in kana siye za ka kara masa ƙarfi ya samu riba. Mm-hmm. Amma ba ka kusa da shi ba. Mm-hmm. idan ana wayar da kai wannan kwamitin da gyara miki na nan yana da matuƙar muhimmanci mhm. yanzu ana misali idan kana da samari da wace bana samari za ta makaranta mhm. ga wani suke da ba yawanci yawan bana gama ba to alhaji ne, yaya za a yi cikin kwamitin ɗin namu in ba da hali me ya iya sana'a in mota ce gaskiya mu ba mu sa ido a kai ba zai ta ci maka amana ba mhm. mu mu ɗauki ɗawainiya ko kuɗin mutane mu zai kun na baka shi ne kudin nan yana sanya yin sana'a amma yana tsoron wazi bawa ko noma ne shi kuma yaro yana kuma sana'a amma ya rasa amma idan suka shiga tsakani mhm. zai zama cewa su wannan alhaji zai ci to shi ke nan ne zan sai masa mota ko ka eh, united a shi ake so to ya wace je ne ya ayi kun tare uba kun tsaya kun kasa kun tsari mhm. saboda haka ubansa ba a cikin lissafi ko ne komai shi zai sa kuma za ku shi kun ga an kawo gyaran tarbiyya an kawo masa sana'a sannan ko shi ma alhaji ya samu ya taimaka al'umma idan mace ce aka ɗauko ta ba ka cewa uwar marayu ce ko kuma mijin yana da shi ba su da ƙarfi sai a taimaka wata sana'a take su umma wanda take yi in sabon jambu take yamin kawo shi take sai a zo a haɗu sai a taimaka sai a ci tuga shi da Allah wata ta ɗauko ta ci tuga kuɗi. Malama dangana menene dalilin da ya sa matan Ghana suka kasance masu azamar nema? Ai tun Ghana tun da mata an an ce Ghana to an ce Kano. An ce Kaduna, Zaria, Legas, Togo, Mali, Niger, an ce Ghana to waɗannan garin aka kira. Don tumbin giwa ne Ghana. Wurin aka fito aka zo a haifi iyayenmu duka a nan shi yasa iyayenmu su sun tashi da sana'a ne ba yanzu matan Ghana suka fara sana'a ba mun tashi mun iske iyayenmu sun iske kakannin kakanni sun yi sana'a sun gina gidaje sun bar arziki ubanninmu kuma sun bar iya nasu shi yasa kaga har yanzu an gaji sana'a macen da ba ta sana'a kasan Ghana to dama stagfurla dama makiwuyaciya ne amma ba wai ta gaji ba ne amma duk mace Ghana ta gaji sana'a muna da sana'an hannu da muka tashi muka iske iyayenmu suna yi muna kuma da sana'an da muka sani iyayenmu suna fatauci tare da babanninmu suna yi shi sa ya bari gane dai da wuya da ka samu mace ba ta da sana kuma zamanin nan da yawancin mazan suka sa ta cikin matan na suna ba su taimaka shalle kwace arziki sa hannun mata yau za ka samu mace tana da gida biyu gida uku wani namiji ma bai gina ɗaya ba saboda kokarinta tana duba iyali kuma ciki. to wannan tambayar ta ke ce hajiya sa'a a ra'ayinki me yasa mata suke da raina sana'a eh yanzu wato irin wani girman kai ne da wani abu da cewa kai abin kunya ne wanda a da abun kungiyance ake yin abin in gida ɗaya ne kuma da sana'ar nashi tare za a yi ta ke yanki ga wannan tana yawan take miki baya akwai abin kunya kuma idan wata karbo za ta baki ki in an bara ko ta ba ta baki baki ba kin ga taimake ke ne yake to saboda haka idan baki aure za a koya miki ke ba abin kunya ki zama da ki ba amma sai ya zama a yanzu sai ya zo ƙarshen ta ke kaɗai za ki saboda yawan tozu kuɗin cewa ya'yan sun taso su ne mutum da abu ko suna da za su je su yi dogara a kansa ko mm. mace irin wa'annan mm-hmm. yanzu kamar alal misali yanzu kwanaki akwai wata mata da muka je maka da ita. Kin san kishi ta biya bata? abokiyar zaman ta kenan eh saboda tana sana'a sai ta ce to tunda tana zai ta ɗauke mata girki wanke wanke shara ne ke yi sai ta farce shi tace sana'arta kishi na duk wani abu za ta yi ta take mata aka ta zama baiwarta ta zama mai ne ce zaman tare ne ko babu komai za ta bani ce sha hmm. saboda haka babu wadda tsohon sallah ta ta tsinka mata zani Akwai kawai za ta biya mata kujerar maka to idan ba ta mata hakan ba za ta yi mata to sai girman kai sai a ɗauki ziga da tsohon al'umma Malama dangana. Yau dai duk faɗin duniya ana fama da matsin rayuwa sai dai don wata ƙasar tafi na wata ƙasa. Sai dai kuma a gana kamar lamarin ya fi kamari tattare da maza ba mata ba. Me yasa? Abin da ya mu Ghana na farko gaskiya yawancin kasashe na Hausa suna duban kamar Ghana bamu da addini. mawallahi first country in Africa Ghana muna da addini sosai don in za ka duba cikin Kur'anin hadisi ita kulla ya yi wallazina amanu ya ku wadanka ba da gaskiya ga Allah ku ji tsoron Allah to yau in ka duba ka san Ghana akwai tsoron Allah sosai tsoron Allah ke bari Ghana baka sanin babu domin akwai tausayi ya ki tausaya min ban da shi zan iya tausaya miki baki da shi ya ki share ma mijinki hawa ko da babu kin san Allah ne baki da wani matsala. to shi kike ga kaman Ghana muna cikin a lokacin nan muna cikin tsadar rayuwa mai tsanani amma wani na gefe bai sani kamar musulmi yana gajiya saboda mai tsoron Allah ana duban ba komai bane yayi akwai Allah sa ba za shiga inda za a bi a saba mu Allah alal misali da kika zo nan ga na bude su akwai marayu dare 20 da nike duba ba balarabe da ke taimaka min ba balaraba ba bakin fata ba wata ba kowa shi Allah shi sana'a kadan da nake nan shi nike ciyar da su nike sutura su kuma da wurin neman ilimin rayuwarsu amma kuma gana ya tsanani kin ga me ka haka saboda ana neman kiyama kuma ana tsoron Allah yasa ana ga kam ko me za samu ya kamata taimaka ma juna amma wasu garrukan su suka bari matansu suke wahala. Bi ma'ana? Alal misal namiji ne ya aure hudu ya sa ta wai kulle ka tafta. kuma zamani ya kai kulle bai aiki ko ka kulle matanka ga yunwa ga yara hudu mace guda nan hudu nan hudu goma sha shida kuma kai kaɗai ne kuma babu wurin kwana ba su ran kirki ba abinci mai kyau to inda ya kasa don rayuwa yau kasan yawancin afirka na musulmai har ma suna gudowa da yara masu shan mama suna shigowa gana suna bara saboda mu gane ba mu gaji wannan ba domin ko ya za ka yi da macin gane kamin ta shiga aure uwarta na sana'a ta nuna mata yi sana'a taimaka ma aure da iyalinki komin kankantar sana'a ganin matan mu da dama ana dunki mata da dama ana yin aikin keke aikin biredi kasuwa ana sana'a ana sai da rogo Hajiya sa'a? ke kishiya ke kina dinki ko makociya tana dinki sai ki ko kalmasa ki dinga yi ko sa yan muballai ko sa duwatsu sai ki karyar da kanki ki nuna matan nan kina da kina da sha'awa in yazo ta dinga baki wani ayyukan kina ba sai ki na kashewa ba ta fi ki zauna kullum sai yin Allah bai ba ku samu kai ta bacin rai za ka asibiti ba ka da kuɗi za ka tafi ba ka da kuɗi sai ka tsaya sai abin da miji ya baka ko kuma sai kin roƙo wajen wata ta baki sai na biyun su na cewa uwa ta dage ita ba ta da sana'a kuma ta nuna 'ya'yanta ba ta dogara cewa lallai ta ta dinga yi wa abu ba ta koya musu cewa su nemi nasu ba saboda gata sai ta baɗan ta ɗauki zare ki fita ko kuma in je ya tafi yawon bal ko makamancin wanda neman ɗaukan magana mhm. amma idan ba ta cika nuna wa ɗanki mhm. je ka wajen mai walda in ka wajen shushe na ko kuma je kai kaza mm. in san na sani ya yi zai gani banki in yi banki nan idan wani abin daji ke in ba ji zai ba ki idan kuma zama cewa lokacin shi zai ɗauka wa kansa kaya kin ga ya rage miki wannan nauyi. Mai sauraro a nan za mu ja burki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako. sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin ci gaban wannan tattaunawar. Yanzu dai a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wa Abdulkarim a kasar Ghana sai kuma bakin namu Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da Malama Fatima Muhammad Watara sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mutara shiri na gaba.